الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو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 dukan godiya sun tabbata ga Allah wanda ya haɗuwar mu cikin wannan masallaci masallacin alhaji umar mutallif wanda ke nan magera a cikin garin funtuwa a wannan jiha mai albarka ta katsina ma haɗu domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma muna safiyar alhamis ashirin da uku ga watan ramadan ta shekara dubu da dari hudu da arba'in da bakwai da wannan ya yi daidai da sha biyu ga watan maci shekara ta 2026 miladiya muna cikin suratul waqi'a za mu tashi faɗin Allah ta'ala falawla idza balagatil hulqum falawla idza balagatil hulqum Allah ta'ala yana kiran bayinsa yana nuna masa ikonsa da buwayarsa da cewa shi yake rayawa shi yake kashewa shi kaɗai ke da ikon ya ba da rayuwa in mutuwa ta zo ma ɗayanku in za ku haɗu ku duka ba za ku iya tunkuɗe mala'ikan mutuwa a kansa in Allah ya so ya raya ɗaya daga cikinmu in duka mun haɗu sai mun kai rayuwarsa ƙarshe bai sama kwace mashi rayuwar shi ba shi ne Allah ta'ala ce falaula iza balagatul hulqum me yasa a lokacin da ɗaya daga cikinku ta kai gargara ranta ya zo makoshi zai fita ajalinta ya yi a lokacin da za a zare ranta me yasa ku masu jinyanta ku likitoci ku ‘yan uwanta me yasa ba za ku mayar da ran nata ku cusa shi cikin cikinta kare fita daga jikinta ba za ku iya za ku iya sai Allah ya ce وأنتم حينئذ تنظرون ألوكة درس نيدة ya يكاو مقوشنا zai fita. Allah ta'ala ya ce wa antum a lokacin ku masu jinya in mare lafiya ne ko likitoci ko wanda yake kusa da wanda yake kan gargaran mutuwa hina idin tanzuruna a wannan lokacin kuna gani kuna gani yanzu zaki ga mutum gashi nan da rai a gabanki a gabanki zaki ga yana asa asa za a fi rai ko ɗanka ko mijinki ko ƙanuwarki ko babarki wallahi ba ki isa ki hana ba ku tambayi duk wata wacce aka taɓa wata aka taɓa rasuwa a gabanta wani lokaci ga mutum kana gani kuna magana dan waiga wanda za ka yi sai ka taɓa sha an zara ran haka ne sai Allah ya ce mai ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تؤمنون يبصرون ونحن الله mu أقرب إليه mun fi kusa ga wannan da za a zara ransa minkum sama da ku walakin sai dai latubu siruna ba ku a ina ma'anar wannan magana in mutum ya zo gargara zai rasu Allah yakan turo mala'iku fatul basar iya ganin ido wala'iku sukan zo daga sama masu yawa in mutumin kirki ne mala'ikun nan za su rika masa bushara ne za su rika cewa da shi يا أيتها النفس المطمئنة نعم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي إن متم يكركي in mala'iku suka zo za su zara ranta lallashinta za su riƙa yi suna ya ayyatuhan nafsul mutma'inna ya ke wannan ran Wata kike cikin natsuwa irji'i ila rabbiki muna baki haƙuri muna lallashinki don Allah ki yarda ki koma wajen ubangijinki radiyatan marziya kina yardajiya wacce Allah ta'ala ya yarda da ita cikin lallashi za su yi mata cikin lallashi to sai a zariran nata a hankali ne Allah ta'ala ce wannan shi tsafi والناشطات نشطا kun ga Allah ta'ala ya rantsuwa da irin waɗannan mala'ikun waɗanda in sun zo za su zara ran mummuna mutumiyan kirki mai addini a hankali suke zara ranta a hankali suke zara ranta in aka zara ranta sai su sa a wani tawul na abduga mai taushi sai su ɗauka sai su nufi da ita sama suna zuwa sama to za a buɗe mata ƙofar sama sai a kai ran wajen Allah sai Allah maɗaukakin sarki ya karɓi ran ya aima ran bushara Allah ya sa mala'ikun nan su sakko da ran a hankali sai a dawo da ita cikin ƙabarinta a saka ran a gangan jikinsa to waɗannan mala'iku za su sallama da wannan rai to akwai su mala'iku guda biyu ana ce ma ɗaya munkar ana cewa ɗaya na kir sai su fara tambayarta za su yi mata tambaya za su ce ke baiwa Allah man rabbuki wane ne ubangijinki wa ma dinuki menene addininki wa man nabiyuki wane ne annabinki wa ma za ta kulu fi hadar rasul me za ki faɗa wani ƙarin bayani za ki yi dangane da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to in suka yi mata waɗannan tambayoyi Allah ta'ala يثبت الله الذين آمنوا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويضل الله الظالمين Allah ya tsare mu mutane masu imani mutanen kirki wacce take da addini wanda yake da addini ya rike Allah ya rike annabin Allah ya bi su sawu da kafa yayi yi haƙuri kan nauyin shari'a an kula da addini gwargwado to irin waɗannan Allah maɗaukakin sarki yace shi Allah zai ba su ikon ba amsa duk tambayan da mala'iku za su yi masa zai ba da amsa za ka ji amsa tiriyan tiriyan tiriyan to daga nan sai a ce masa sai a bude kabarinsa sai a ce hangi inda za ka zauna a gidan aljanna Allahu akbar Allah ka samu da'ima na wannan mushara. to in fa ya hango kayan ni'ima da kayan daɗin da aka yi masa tattali manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai gaskiya abin Ya yace sai yace rabbi aqimi sa'a ya Allah ka taci alkiyama in samu in riski wuri na da aka yi manta na ci to anan sai a bude masa kabarinsa sai a rika jiyar da shi daɗin aljanna daga cikin ƙabarinsa kafin a tashi alkiyama ba zai sha wahalan ƙabari ba za a mai da kabarinsa ya zama dausayi cikin dausoyoyin aljanna ya ba Allah ya yi haƙuri da san zuciyar duniya ya yarda ya ɗauki nauyin shari'a so in ko mutumin banza ne ya zo gargara annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce akwai mala'iku da akan turo su su ɗauki ran mutumiyar banza ga sunan maddul basar ta kai gargara tana dab za ta mutu sai a turo waɗannan mala'iku za su zo iyakaninka suna da yawa za su zo da kwandon wuta in ji manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a hadisin da sahabi barra ibn adib ya ruwaito suna zuwa to ba za su sallashi wannan ran ba za su yi mata munanan bushara ne za su fizgiran ne da ƙarfi shine wannan da ya ci Allah ta'ala ya ce za su tuske ranka da ƙarfi daga nan sai a sa ta a wannan kwando na wuta za a je sama da ita in aka yi sama da ita in ta je sama Allah ba zai buɗe mata ƙofar sama ba ba za a buɗe mata ƙofar sama ba sai Allah ya umarni ya ce a sako ran ran 'yar banza tun daga sama Allah zai ce a sako ta shine Allah ta'ala ce wa man yushrik billahi faka annama harrami da sama wa man yushrik billahi faka annama khadda min as Au tahwilin rikusi makanin saci. Wa mayaushe niɗbilla duk wacce ta yadda. Tana zuwa gidajen Tana zuwa wajen mai musulman aljannu. Tana zuwa wajen mai kafuran aljannu. Tana haɗa Allah da wani abin da za a bar wa Allah a yi addu'a. ita za ta je wajen wacce za ta gayyato mata aljannu ta gayyato masa ya gayyato aljannu aiwa Allah shirka Allah ya ce to in ya mutu fa daga sama za a je furansa. wa man yushrik billahi fa ka'annama kharra min as-sama fa tahtafuhu at-tayr a lokacin sai kaga tsuntsaye suna ta karanta aw ta'wi bi bikin fi makanin sahiq a haka za a je foram har ta shige cikin kabarinta to daga nan za a turo mala'iku in mala'iku din nan suka zo a cikin kabarinta za su yi mata tambaya za a ce da ita marrabuki wa ma wa man nabiyuki annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce duk tambayar da aka yi mata sai ta ce ha ha ha la'adari la'adari za ta ce ba ta sani ba to ba a yi addini ba jama'a an yi son zuciya Allah ya halicce mu ne don mimene addini وما خلقت الجن والإنس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الله أنا سوى أبو ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون وكي أذر تبعي إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين الله أتكين القرآن بيجرما يتي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون دمتم مزم دماتا نعم. والجن الجنو مزم سدماتا Allah ya ce ku biyu dinnan waɗannan jinsi guda biyu da jinsin mutane da jinsin aljannu mazansu da mata Allah ya ce ban halicce su ba face dan abu ɗaya me phobos me phobos na halittar ɗan adam na halittar aljani Allah ya faɗa bai ɓoye ba hmm. ya ce dalilin da ya sa na halicce su don su bauta mani ma uridu minhum min riske ni ba so nake su taimake ni ko su ban kuɗi ko su ban abinci ko su ban wani abu ba inna allaha huwa ar razzaƙu, dhul quwwati al ai Allah shine ma mai azarta bayi ya ba su lafiya ya ba su rayuwa ya ba su abin da za su ci don su samu karfin bauta mashi to ta zo duniya sai ta kike bautar ta koma shiriri ta da iskanci kuna tsammanin in tsufa ta zo mutuwa ta zo ta mutu gamonsu da Allah zai yi kyau ba zai yi kyau ba da haka tun a kabarinta aka yi mata tambaya ba za ta iya amsawa ba daga nan sai a shiga ɗanɗana mata azaban kabari ولنذيقنهم من العذاب الأدنى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون الله يكي ولنذيكنكم من العذاب الأدنى والله إرم ودنا متانا بنزل إن سمت إن جاء الله Allah ya ce sai من العذاب الأدنى كلمر al'adabil dunal azabil akbari wannan kafin a kai zuwa ga babban azaba ta rango ba alkiyama ta ranar lahira a'a azaban kabari da shi za mu fara in ji Allah shi ne fassarar wala nuziƙan na kummin al'adabil adana tuna al'adabil akbari la'allakun yarjihun Allah ya ce wallahi sai mun ɗanɗana masu azaba ƙarama ta kabari dunar azabil akbar kafin babban azaba ta rangoba alƙiyaba, na Allah kum jihuna Allah ce za mu kankana masu azaba ba su ba Allah ba azaban kabari a bara in ba ku manta ba na biya maku wani dogon hadisi na Huzaifa wanda ya faɗi nau'i nau'i mabambantan azaban kabari da wacce za a riƙa sa kibiya a bakinta ta fito ta ƙeya wata ta idanta ya fito ta ƙiya da wata za a rika jajjage kanta kamar mata ana bulandin tumatir da wanda zai tsinci kansa a kogin jini duka azaban kabari ne gwargwadon aikin banza na mutane a nan duniya jama'a mu faji tsoron Allah Allah fa shi yi mu ba abokin wasan mu bane Allah ya fi ƙarfin raini Allah baya wasa da mu jama'a shi ne mahalicinmu shi ya yi mu kuma shi ya ce bauta masa jama'a mu musulmai ne muna da tsari muna da doka muna da shari'a mu ba kara zuba ne ba kafin Allah ya yi mu ya kawo dokoki na zaman duniyar nan in kana son duniyar ta kyau lahirar ta kyau baiwa Allah ki ba Allah baiwa Allah ki ba Allah Allah bai da ɗa bai da mata da yana da ɗa sai ka ce to kai dai alhamdulillah ma dai abin dai zai zo da sauƙi tunda ai kai abokin ɗan Allah ne ake babbar ‘yar Allah yake ce ke kawata ce da haka abin zai zo da sauki a'a shi Allah yalid wa yulad shi bai haifa ba ba haife shi ba bai da dangi bai da mata balle wata tsohuwa ta ce za ta tsula tsiyanta in ya so ai ita sarkuwan Allah ce tunda ta ba shi ɗaɗa ko ta ba shi ya bari ta abin da take so ko wata mata ta ce bari ta saba ma Allah ai kanuwar ta matan Allah ce a'a wallahi Allah bai da ɗabe da mata bai da ɗabe da mata magana mafi muni a wurin Allah mu da yake bayin Allah in ana so a kushe ka sai a ce gauro ba ta da miji ya eh, yi gauruwa ce ba ta da miji sai ta ji an ɓata mata rai an mata gori ba ta da miji in ana so a ɓata masa rai sai a yi mashi gori bai da mata to amma Allah ta'ala shi daɗi abin a tauhidi a wajen Allah shi ne ka ce bai da mata in ka ce yana da mata ko yana da 'ya'ya كافد الكلمة ميموني الله تعالى تي وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا يفارو سبحانه بل عباد مكرمون أه. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون kun ji Allah ta'ala ya ce wa qalu takhadha ar-rahmanu walada sun ce Allah yana da da a wata aya alarma Allah ya ce laqad ji'tum shay'an wa qalu takhadha ar-rahmanu walada na'am laqad ji'tum shay'an idda me faru takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tan تنشق الأرض هكا وتخر الجبال هدا ميسا أن دعوا للرحمن ولدا أه. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا أه. إن كل من في السماوات والأرض نعم إلا الرحمن Allah الله تعالى ce wa qalu tahadhar rahman walada arna sun ce Allah na daɗa. Allah ya ce laqad ji'tum shay'an idda wallahi kun zo da wani abu mummuna takadu samawati yatafattarna na tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu haddan anda awlir rahmani walada sama ta kusa ta tsatsage ta zubo ƙasa ta kusa ta farfashe duwatsu su sheƙe su nike ba don komi ba an da aulin rahmani walada saboda wasu sun ce Allah na da da wa ma bakilin rahmani ke da walada sam Allah ta'ala bai cancance shi a ce yana da da ba in kullum man fi samawati wal ard dukkan waɗanda suke sammai na mala'iku da sauran halittu da mu da muke ƙasa Allah ce illa rahma rahmani abda kowannen mu zai ji wa Allah shi kadai a matsayin bawan Allah to Allah da bai da mata bai da 'ya'ya, bai da dangin uwa bai da dangin uba bai da oga bai da yaro bai da fi'e bai da na kusa da shi nan da yaka saba mashi to to ke baiwa Allah wai an yi an yi da keke ba Allah yanzu in kika saba ma Allah shi da bai da duk wani wanda za ki kamun kafa da shi in kika saba ma alaramma ko kika saba mani in zan ɗauki mataki kin cuce ni baba na na dai da sai ki je ki tankwashe kafa hajiya kin ga ga zanuran ne gashi gashi gashi gashi sai ta ce kai nura zo nan kalamatan nan zan kyale ta ko ba zan kyale ta ba to shi Allah in kin saba min ki je wajen wani da wa zaki kamun kafa yar uwa tun da sauran hankali sai da sallah ki ta zakka ki haji ki ziyarci manzo ran da mutuwan ki ta zo ba ta zo miki cikin rashin shiri Allah ya tsare mu amin su haka wanda ba su ba Allah ba a kabarin sun aka yi musu tambaya wallahi ba za su iya ba da amsa ba to daga nan daga nan sai a nuna musu inda za su zauna a wuta in mutumin banza mutumiyar banza ta hango inda za ta zauna a wuta sai ta ce rabbi la tuqimi sa'a ya Allah kar a tashi tashin kiyama kar a yi tashin kiyama Allah zai ji roƙonta ba zai ji roƙonta ba ba zai ji roƙonta ba daga nan sai a dinga ɗanɗanawa mutum azaban kabari har zuwa kuma tashin alƙiyama. Zan tashin kiyama a ce mala'iku su cafke shi yana zuwa farfajiyar kiyama za a ce mala'iku ku zuhu na ثم الجحيم صلوا sai ina ثم في سلسلة ذرعها ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه سيأتيه ملائكو خذوه فكلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه za ملائكو ce wuce da ita ku ta yanta zuwa wutan jahannaba. ku daure ta da sarkan wuta sai ya daure ta da sarkan wuta ba ta yi addini ba Allah ya tsare mu to alaran ba sai Allah madaukakin sarki ya ce falaula in kuntum ghayra madinin falaula in kuntum ghayra madinin falaula in kuntum ghayra madinin me yasa in kuna kallon wai ba za a yi tashin kiyama ba ai kafire suna cewa daga duniya sai kaduna ba za a yi tashin kiyama ba ko da sauran mutanen banza wanda suke kallon kamar duk abin da ka cuci wani ka ci banza har wata ma a zo ana ce mata ki biya ni kuɗi na zan yi Allah ya isa ta ce daman Allah ya tashe ni ko tana wasa da Allah an ce Allah ya ta ce daman Allah isasshe ne to Allah isasshe ne da gaske ne da gaske ne kina kallon kaman ba a ake ba za a tashi kiyama ba ai haka kafirai suke gani a laramma suna kallon kawai ba za a tashi kiyama ba mun gane ko hmm. wa qala alladhina kafaru hal nadullukum ala rajulin وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد جماعة أقول لك يكلم كمان قرياني بدائي تاشن قيامة با أما أن تاشن قيامة أي بدائي ساكبكو با wani arni ne a jakuta aka ce masa kai ka ji tsoron Allah ka daina cutar mutane za a yi hisabi ya ce za a yi hisabi a lissafa ɗaya bayan ɗaya kowa su ci wani fi an biya shi aka ce kwarai ya ce to shi za a gama ko na a jakuta kawai a ya isa cewa yana kallon mutanen da yawa shi za a gaba ikon Allah ya wuce wannan jama'a hmm. shi yasa a wannan aya cikin suratul waqi'a Allah ce falaula in kuntum ghaira madinin lafazin madinin daga addini ne lafazin addini ko na nufin sakamako maliki yawmiddin mamallakin mu a yaushe ranar sakamako addinu na nufin sakamako an gane ko addini shine sakamako kayi mai kyau ai maka mai kyau ka yi mummuna a yi maka mummuna jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha in misali mutum yayi kyakkyawa shi ma a masa kyakkyawa An kai mai kyau a maka mai kyau an gane inna ma ke a amalukum ayyukanku ne ake saka maku faman waje da khairan falyahmidillah wanda ya samu alheri ya gode ma Allah ƙoƙarinsa da jajircewansa da aikin da yi don Allah shi zai ba shi wannan dama wa man waje da gaira zalika fala ya na? illa nafsahu duk wanda ya samu wani abu akasin haka to kai ya zargi kowa sai dai ya zargi kai da Allah mun gano wannan da kyau kai ya zargi kowa sai dai ya zargi me sai dai ya zargi kansa to Allah ya ce falaula in kuntum ghaira madinin ya kuke ganin in ba ku yarda za a yi sakamako ba irin yadda arna suke wa qala allazina kafaru hal nadullukum ala rajulin yunabbi'ukum idza muzziqtum kullu mumazzaqin innakum lafi khalqin jadid suka ce aftara ala Allah kadiba an bihi jinna aftara ala Allah kadiban an bihi jinna anna kaji su sun cewa ba za a yi tashin kiyama ba har mamaki suke to Allah ya ce in kuna ganin ba za a yi tashin kiyama ba me yasa in za a zare ran dan uwanku ko kawarku ha, kuma yarda ran mana ku danna ran da karfi ya koma ciki a fasa mutuwa in kuntum sadiqina in kuna da gaskiya duk duniya akwai wanda ya isa akwai wanda zai iya ce tanke ranar mutuwa ki zo za ki mutu ya ce shi wallahi zai taimaka miki zai cece ki akwai babu to sai Allah ya ce fa amma in kana min al-muqarrabin fa amma in kana min al-muqarrabin fa amma in kana min al-muqarrabin in ya zama wato shi wanda Wanda za a zare ransa sai zanto min al-muqarrabina haka ce al-muqarrabun sune makusanta Allah kun san a baya in ba manta ba suratul waqi'a ta kasa mutane gida uku akwai as-sabiqun as-sabiqun mun yi bayanin su a baya akwai ashabul maimana an gane ko waɗanda za a ba su littafin su a hannunsu na na dama sana akwai ashabul mash'ama wanda za a ba su su a hannunsa na me na hagu to waɗannan almuqarrabuna sune as na sabiqun wanda suke aljanna faskila wanda suke VIP a aljanna a aljanna ma ina suke VIP wato wuri ne na musamman su aljanna ma suna mataki ne na can sama ba mataki na ƙasa ba to in wanda za a zare ransa ranar mutuwansa Allah ya taimake shi ya yi addini ya yi tauhidi ya yi ibada ya ba Allah ya ba annabin Allah ya kiyaye dokokin shari'a har matsayin shi ya taka matsayin makusanta Allah sawa'un mace yake ko namiji to me zai faru a laramba an zo zara rai farauhun farauhun wa raihanun wajannatu na'i Allah ya ce nan take farauhul mu kawo masa hutu shine rauhun hutu nan take duk dalilin da zai sa ya huta ya ji dadi ya bore Allah ya ce zamu kawo wa raihanun da kamshi wa jannatu na'im daga nan wurin zamu fara installing masa zamu fara tsura masa mu fara ciyar da shi ni'imar aljanna Allahu akbar ya Allah ka ba mu aljanna kai aljanna akwai dadi jama'a Allah aljanna kai da kin gani Allah ya ce wa idza wa idza aita thumma ra'aita wa idha ra'aita thumma ra'aita na'iman wa mulkan كبيرا كنت على رماح عليهم ثياب سندس خفر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم نعم وسقاهم ربهم شرابا طهورا إيه إن إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا Allah ta'ala ya ce fa'izara aisha ko fa'izara aisha sammara aisha na ima wa mulkan kabira inda za a ɗan buɗe miki aljanna inda za a buɗe mana aljanna a yanzu mu ɗan hango ni'iman da ke ciki Allah ya ce wallahi da mun ga fa'iza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira da mun ga ni'ima da mun ga mulki mai girma jin daɗi da wadata da kolewa da morewa da fantamawa wallahi Allah ya ce akwai aljanna in da Allah in ji Qur'ani ba in ji ni ba فإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا تيمك سنب عليكم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساوير من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا kai ya Allah ya Allah ya Allah Allah ka ashe dukkan wani duk wani sarka na gold duk wani dan kunnin zinare da kike gani duk wani awarwaro da zaki ga wata yanzu ta ta ta kwalliya ana wannan yanga wallahi bai wuce tsumma ba a aljanna Allah ya faɗa anan nan ya ce wallahi kwalliya za mu yi wa aljanna ta zinare na aljanna inda Allah za a zuba miki abin wuya a zuba miki abin hannu ki zama mai mulki inda Allah ya ce wa kullu a sawira min fistatin ku je ku nemo ku duba wannan fasarar wa kullu a sawira min fistatin me fizza silba kenan ko fizza kun san diamond kun san silba zinariya da azurfa wallahi Allah ya ce shi za mu ɗanɗana samu muku kulliya da shi a ran gobe alkiyama ga sunan kata-kata gashi nan ne kike ta fama kina son ki dan samu dan kunni ma za a ci a cikin kidiki ki dan shiga na zinariya din na abiya gagara ana ta Allah ba ku Allah karfe ana ta dan washin zagaye da talaka da kudi ki kwantar da hankalin ki baiwa Allah ki ba Allah wallahi Allah ta'ala ce zai sa miki kwayan kwalliya a aljanna aliyahum sundusun hudru wa istabaraqi wa kullu asawira min fizzatin sannan wata kakum rabbukum sharaban tahura yanzu ba muna azumi ba wallahi Allah ya ce akwai wani ruwa mai daɗi akwai drink masu daɗi da Allah ta'ala ce zai ba mu aljanna amma duk wannan ni'imar da morewa da jin daɗi da ɗaukaka da za a ba mu aljanna Allah ya faɗi dalili a garin ba ya ce inna haza kana lakum jaza'an wallahi wannan abin da aka ba ku wallahi sakamakon kuɗi inna haza kana lakum jaza'an biyan ku aikin ku akai kun yi azumi kun yi sallah kun zo tafsiri kun karanta alqur'ani kun taimaki marayu shine Allah ta'ala ya dauki matakin ya biya ku inna haza kana lakum jaza'an sai Allah ce wa kana sa'yukum mashkura hmm. ai aikin naku ne abin alasan barka ai aikin naku ne abin dalla hukumuna na bayan tsakaninku ga Allah matan sunna kun zaɓi kun yi haƙuri da daɗin ba daɗi kun zauna gidan aure da daɗin ba daɗi kun sa hijabai da daɗin ba daɗi kun zo tafsiri sai a ɗauko wata ballaga za tantana tantana hole wanta a maraban Jos ko a gadon Malam man tana tantana iskantinta a cikin katsina a otal ba hijabi ba addini wata ko azumin kirki ba ta yi tana can tana bin kwarto rana ɗaya kuma sai a jera ku sai ta ce wai more wanda za ki a lahira irin shi za ta yi zai yiwu ba ka yi aiki ba zai ka ce a biya ka ba ka yi aiki ba zai ka ce a biya ka jama'a mu sha wahala a duniya domin daɗin ina lahira duk mutumin da yake holewa ta je tiktok ta yi rawa ta yi rawa ta juyi ana mata lakin tana samun follower tana jin daɗi wallahi Allah yana na yana tara ta ba ta ji daɗi a nan ba za ta sha wuya a can duniyan nan ba jama'a da abin iri ɗaya ne da abin iri ɗaya ne in ji ga wata yarinya ce ta taso haka a ce ke zai ke karatu ta ce ita ba za ta yi karatu ba waka za ta yi ke je ki sana'a ita ba za ta yi sana'a ba iskancin ta za ta yi sai a samu wata sa'a ta ke je ki karatu ta ce to je ki sana'a to kuna tsammanin in ka ba su shekara talatin nan gaba ba za a gani a wahala ba za a gani a dadi na ko ba gane ba duk wani wanda kake kalla yana holewa yana cice-cice shi yana jin daɗi ana jin tsoron shi yana yaro ka jira yau da gobe yau da gobe za ka zo ka tausaya masa an gane shi ba makaranta ba mu mantawa muna yara ƙanana a unguwanninmu in mun fito mu kakanmu yana da matsawa dole sai ka zo na ka yi karatu wallahi wallahi musan da muka taso muna yara ganin muke gidanmu akwai takura kakanmu yana takura mana mu ba muna zuwa yawo kullum a gida ɗan sau'in mu aka ɗan makarantar boko ɗan ta na tsiya ita jan haushi saboda mu da kada ku ku zaunana ne ka yi karatu zaunana ne ka yi karatu aka sarkin malamai ke mana Allah ya gafarta masa ta zaunana nura ne ka yi karatu bayin da laka ne ka yi hadda to yau da sarkin malamai ya matsa mana muka yi hadda ba ga alarama yana da muna maimaita eh da mambun na sauran waɗanda suke mana tsiyan suna nan kana nan za ta yadda su bugo maka a karam kallon ya doktor dakta da Allah ga ɗan aka wannan suna ka sa musu dubu biyu ashe za ka yar ne a baya ka tsanta ina ka a gaba yara a tashi yanzu ne za a bata masu lokaci ko in ce a gyara masu lokaci a ba su ya yanzu amma nan gaba bai zai faru wani dattijo in ya wuce yara a kan layi suna sharholiyansu, suna jin daɗi suna sharholiya suna fila suna waƙe-waƙensu sai ce sannan ku aiki in yaje ga ɗaliban ilimi suna cin bakan wahala na karatu sai ce sannunku da hutawa sai aka ce aka rama kalla waɗannan su ne suke cikin aiki ba an tasa su da karatu ba zuwa ko'ina kuma sai ce sannunsu da hutawa waɗancan yaran da suke fira suke jin daɗinsu yanzu kuma kake cewa sannunku da aiki ce kun ga waɗancan da suke jin daɗin nan yanzu ba makaranta sai sharholiya ya ce wallahi ba shi suke ci sai sun biya ya ce ba bashi suke ne suke ci sai sun biya kun ga waɗannan da suke cin wuya suna ƙanana wallafi wani nauyi ne suke saukewa alama gane ba wani nauyi ne suke ne suke saukewa ka cuya yanzu sai ka ji daɗi yaushe nawa ga alarama da mun kawo kan aya zai ja ba to an ce mako kawai a ac ne ya una da yunwa ya sha wahala amma yau da alkur'ani ya zauna to zuwa rana asabar za mu je a daɗin gwani yana gida za a ga alkhairai kala-kala albarkacin mai albarkacin Alƙur'ani. shi kan shi ba zai iya faɗa maku alherin da ya samu albarkacin alkur'ani ba ba zai iya lissafawa ba albarkacin mai Allah kadai ne zai iya lissafa abin da ya samu na alkhairi albarkacin ne alkur'ani mai girma to san da yake haddan nan yaran da ba samu tarbiyya ba suna can suna sharhuliya to yanzu su ba hadda shi kuma ga hadda ba gane ba to kamar haka in ka tuya yanzu nan gaba sai ka ji mai daɗi to haka ita ma zaman duniyan take ki jure matsalolin aure wala aure ibada ne ibada ko ba zai yiwu ba sai da jarrabawa hakanan kawai kike tsammanin ki ibada ba a jarraba ki ba ki tashi ki shiga aljanna a mako a bakas a sama a dangashi a romo ba a jarraba ki ba wallahi wallahi jarrabawa dole ka same ki zai wuce ce kin yi imani ba a jarraba ki ba aure ibada ce jama'a ibada akwai jarrabawa a ciki ki sani duk wahalar da kike a gidan aure wata yar iska tana tantana ma wani kato ba auren ba auren saboda duniya ke kin haƙura da duniyan kin runguma aure don Allah ya baki lada wace ya aure akwai wani abin da ya kai aure lada ne ina mai tabbatar maku duk duniya ba a yi wata ibada ta kai aure lada ba babu wai aure shine tushen komi jama'a a to in ba aure ai ba duniyar ma gaba ɗaya an tashi kiyama ke domin duk wanda ka gan shi jama'a a masallacin nan mazan mu da mata duk mai kawo mu duniya ta wace hanya muka taho duk wani wanda ya zo ba ta hanyar aure ba yana cikin tashin hankali na har ya mutu haka ne dukkanin mana mafi girman takaman mu shine an haife mu ta hanyar me ta hanyar aure to da ka tira aure a duniya me rage sai aure ya samu sannan sai sallah ta biyo baya sai aure ya samu sannan tauhidin ma ta me da an ce wani dan zana ne to ba al'amari ya riga ya gama lalacewa ba ba sai tausayi ba kuma ina ko ku ne anan ko maza ne nake ba su labarin wata yarinya da aka haifa ba ta hanyar aure ba yarinya ce aka haifa ba ta hanyar aure ba a tosar da nan nan nan kurkusa wani bakanike bakaniken mashin walfaura da gaggautawa wani tudu wani gangare yarinya tana ɗan kawo fura su. ya aka ya ja ta yau da ta ya aka ya aka ya aka sai kawai sai ga ciki tun a wancan lokaci 2000 ɗan na wajen 2003 aka haifi yarinya sai ga ciki kafin haka ciki ya riga ya girma ya haihuwa tun a lokacin aka je wajen hukuma ya amsa cewa eh cikinsa ne shi ya mata wannan ciki aka ba shi yashi yarinya baya kwana biyu Allah ya kawo mata miji ta aure ita wacce ta haihu cikin shege kuma wani ikon Allah wallahi wallahi jama'a ba ku tambaye ni rantsuwa ba da Allah ya tashi hada sai ya sa da ta sai samu miji da sai ta samu miji dan layin su wanda ya mata cikin layin su daya ita tana farkon layi shi yana can karshe shi ma da naki matan yayi aure daga baya amma wannan yarinyan sai ya dauka sai ya kai ma yassa a Jos yassa dai uban su ɗaya tana aure a ina a Jos sai ya dauka sai ya kai mata ya ita goya mashi yassa ce za ka bar zumunci ne sai ta riƙe yarinyar ta karɓi ƙaddara asiri a rufe yarinya aka sa ta makaranta tana ta karatu tana har ta girma sani zuwa yanzu shekara nau kenan ashirin da uku ashirin da uku yarinya ne ta girma ta girma ta kai sha takwas ba daɗewa kawai sai wannan tsohuwa da take goye wannan yarinya yar wanda ubanta amma ba ta hanyar aure ya haife ta ba sai ta rasu to ta rasu shi kuma mijinta ya aka yi dai kawai dangin miji suka ce to wannan yarinya duk da dama su a canza ba san asalinta ba sun dai ga an kawo yarinya tana yata yata yar kanina ne amma ba san ya aka aka same ta ba aka ce to a dawo da ta gida tunda ya ta tara su aka tattaro da yarinya aka kawo ta zariya ana kawo yarinya zariya aka danka ma uba a lokacin yana da wata mata matan da ya aura ba ta ma san ya taɓa yin wannan aika-aikan ba hankalin shi ya tashi Allah ya gafarta ma wani dattijo imami ne na masallacin kamsu salawati shi ya karɓi yarinya ya karɓe ta ya ci gaba da goya ta a gidan shi wani yaro ya fito neman aurenta ne ina zuwa duk mako duk lahadi ina zuwa karatun sira masallacinsu a wancan lokaci duk lahadi neman bayani ya ce kaji kaji mala a sana addu'a na karɓo ta yarinya amma maslaha ta sa na karɓe ta yarinyar budurwa ce na ce to Allah zai taimake ka tun da kayi don shi ya aurar da yarinya a lokacin da ta samu miji sai da ya kira ni sannan ya kira mijin shi dattijan da yake limanci limamu hamsu salawatin ya zauna a gaba na yi ma mijin bayani kaji kaji kaji ga wanda yarinyar nan take kaji za ka aure ta aka yi ce ya yi ya aure ta shekara ɗaya ta yi yarinya kuma hazikan gaske hazika na tsakiyar yarinya mai addini na ce ya yadda ta yi kuɗa tana haihuwa ɗaya ko wata uku bata ƙara ba sai ya rubuta mata saki sai ya ce wa gorin 'yan'uwa uwa da dangi da abokai ya isa shi ana cewa ai matan shi shegiya ce da an sani a gari matan shi ba ta ba yi zina yi aka haife ta ko fa an fara masa wani ma zo ya ƙara aurenta da ya ƙara aurenta shi ma an faɗa masa wallahi ta daɗe ba saboda sakarci da zalunci ya sake ta to yanzu haka yarinyar nan ba mu inda take ba akwai fitina da ya kai zane da ma eh akwai babu na taɓa rabon wani gado mai ban tsoro wallahi attajiri ne yana da miliyoyin kuɗi ya rasu ya bai ƴaƴanki su takwas magidanta maza da ƴaƴa mata guda uku duk suna gidajen aurensu babban ɗansa babban ɗansa duk ba mu san cewa ba da aure aka haife shi ba sai da aka zo rabon gado duk asirin dattijan nan a rufe amma wajen rabon gado kawai sai ƴaƴan su suka shigo da wannan maganar cewa ai wansu babba shine ɗan babban na farko ba da aure aka haife shi ba me ya faru da dadewa tun wajen 70s asalin uban ya yi harkar dirama dirama irin na daɗe ɗin nan ba dirama irin wannan na nanayin ɗan iska ɗin nan asalin shi ɗan dirama ne irin na daɗe irin na da da ba akan yi diraman daɗe ba to a nan suka haɗu da wata ɗan dirama ita ba sai suka shiga abubuwansu suna tafiya garuruwa suna wasanninsu a nan ba aure tsakaninsu amma yana tare da ita suna 'yan samari har ta yi samu juna biyu ta haifi wannan yaro babba a bariki ta haife shi can a bariki yaro ya farawa yau ga uban shi saurayin wata wannan mata ne tun duniya na kwance sai suka zo daga baya sai suka auri juna ita ce matarsa ta farko da ya fara aura da ya aure ta dama kuma kan ai auren sun me sun haihu to me za su yi maɗa kenan sai suka zo da shi gidan aurensu ana zuwa da shi gidan aure shi kenan dama shi ne uban shi ita ce uwa shi daga nan aka shiga haihuwan kanninsa da aure shi kare aka haifa ba sai aka shiga haihuwa masa kanni to kani ya taso ya ga wani a ga wani a dakin su mai me zai dauka yayan shi kuma da man yayan nashi shi ya san shi ya cikin ita ma ta san shi ne kuma sun yi aure daga baya daga baya ma ya zo ya kara wata mata sai da ya auri mata uku su ma duk suka yafa suka haihu to kuma ya shiga hudodi na kasuwanci da abubuwa Allah ya yi bashi arziki mai yawa shi wannan tsohon ɗan dirama an saki wannan wasa da aka yi ana matasa tuni ya tuba ya kama harkoki na gari sai gashi ya mutu ya bar maƙudan dukiya mai yawa ya mutu kamar da wata hudu haka sai aka nemi mu zo mu taimaka musu wajen rabon gado to ba zai da muka je rabon gado ni ma ga tashin hankali next of kin din shi uban a bankinsa sunan wannan ne yake sawa ba zan faɗa maku sunan ne ba kawai ina rike da sunansa a bankinsa sunansa ne a wajen aiki sunansa ne a kowane hidima na tsafkin ɗinsa wane ne wannan babban yaron shi yake sawa asirin shi a ya haɗe shi da yaron shi kawai Tun sun ta ba da wani abu wala uwan tana dandaranta na Allah har yanzu bata rasu ba tana nan tsohuwa ce tana nan ta tsufa sai kawai yaran nan da zakule-zakule sun je sun zakulo sun zauna da wata tsohuwa ta ba su tarihi wata tsohuwa ta zauna ta karanta musu daga alifin zuwa yawon ashe wani yana rike da wannan sai da aka zo rabon gado kawai sai suka ce to gafata malam gaskiya ba wani sai suka faɗi babban wansu kuma shi ne a tsawon gaba-gaba domin shi ne babban wa sai kawai yaro ya dukar da kai yake shi su bai sai da araba da wani ba suka ce to saboda mai ne ba za a raba da shi ba su dai ba wani shi ma bai san dalilin da ba za a ba shi ba shi ma kansa babban wannan su ya san dalili ba sai fada magana ta yi magana wajen kwana uku muna zuwa ana zama sai magana kawai ta fito fili gaskiya shi babansu ya haife shi ba aure ne ne da gado shi ai ba aure ne kannin shi ba suke faɗa ba dama ga 'yan uba 'yan wani ɗaki kuma kaci wajen goyon bayan kar a bashi hadda 'yan ɗakinsu ba hadda 'yan ɗakinsu wadda suke uwa ɗaya wallahi jama'a na yi masu wa'azi na yi masu wa'azi na natsu ne kansilin ɗinsu ku ji tsoron Allah asirin mahaifinku a rufe in wannan abin ya faru kamar tona asiri ne kuke wa babanku kuma mahaifinku ku mahaifinku tana nan da rai kamar kuna so ku ɗauko wata tsohuwar magana ce da duk kowa a garin nan yana kallon babanku da mutunci ba wanda bai san matsayin alhaji da kimarsa da darajarsa da taimakon addini da yi ba in kuka ɗauko wannan magana kuka ce ba za a ba shi gado ba dole za ta fita in ta fita za a yi mawa kallon banza kuma a ce ubanku a ce tsohon ɗan kaza ne to amma ka kyala dukiya annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ma zai ibani ja'iani ursila fi ganamin bi afsada laha min hirsil mar'i ala mali wa sharafi lidini kun ga kuraye guda biyu masu jin yunwa kura guda biyu masu jin me yunwa wanda aka cika waɗanda aka sake su a garken awakai kura ne guda biyu masu jin yunwa sai a ɗauko su a sake su a garken awakai za su yi ɓarna ko ba za su yi ba annabi ya ce wallahi ɓarnan da za su yi ma nan bi kai ɓarnan mutumin da ya sa son kuɗi a ran shi ba wanda ya sa son kuɗi ba ɓarnan da ba zai iya ba gidan hafa nan dirishin rashin tausayinsu mai suke nima to wanda ya sa son kuɗi kowace ɓarna sai ya yi wala yaran nan ba su ba su dai kawai su dai abin da suke gani gafata malar shari'a ta ce a bashi to sun ma wannan tambaya shari'a ta ce a bashi shari'a ta ce a ba ɗan zana gado ba ta ce ba dole ce masu a'a na ce amma maslaha ne maslaha ne ba zai rage ku da komi ba wallahi ikon Allah ƴaƴa ɗin nan mata guda uku su ne kowace ta dinga kuka kuma ‘ya'ya mata ɗin guda uku ba duka bayan ɗakinsu su matan da take ɗakinsa ta rasu tun kafin uban ya rasu amma ‘ya'yan nan guda uku na wani ɗaki su ne suke kuka da hawaye kan cewa yaya wani ya taso da wannan magana ‘ya'yan nan guda uku mata su suke kuka da hawayensu suke cewa wani suna takaitin wansu da ya ɗauko wannan magana su su ne suka yadda a raba amma sauran mazan ko dai su shiru mu an raba shi ke da su yi kenan in ba a raba ba shi kenan sai kuma waɗanda suka kafe kawai su ba za a raba da shi ba su ba za a raba ba a ƙarshe wata yarinya Allah ya shi mata albarka ita ce ta ce malam mu in muka haɗa namu zai isa nasi gadar a haɗa a bashi na ce a'a ba za a yi maku haka ba ba za a ce kuna ‘ya'ya mata a karɓar maku na ku damar rabi-rabi nasu ba za a karɓa ba shi kuma wannan yaro hankali shi tashi shi ne kuma babban su duka duka ire su. Na san babban ɗanka ba shi ne a kusa da kai ba eh yanzu ba ga yaro na nan ba ina da yara ai da yawa maza amma aiki inda zan je yanzu ba da babban yaro na nake tafi abdul halim da asubagi na shi yake jaman baki to ka ɗauka wai sai tafiya sai tafiya kaga shine yafi kowa sanin sirrika na duk abubuwan da nake su siya da shi nake zuwa shi nake fara nuna ma ya san kaddarori na sama da kannin shi duk duniya ba wanda ya san kaddara ta kamar Abdulhalim din nan da kuke gani shi da na je wani anguwa na sai fili zan je da shi ya gani shi ne babba no sai tafiya ce tafiya ce a to ai ma gaba ɗaya shi baya cikin tafiya akwai takaicin da ya kai wannan to jama'a wannan kun ga sharrin zane kenan sharrin zane kenan Allah ya tsare mu a gurguje ma Allah ta'ala ce in har mamaci na cikin almuqarrabuna to akwai hutu akwai kanshi akwai aljanna mai ni'ima shine na dan karanto muku wasu ayoyi wanda suka dan haska mana irin ni'imar aljanna to sai Allah ya ce wa amma in kana min ashabil yamin na'am na'am bismillah bismillah amma in kana min ashabil yamin Allah ya ce wa amma in kana min ashabil yamin amma in har shi wadda zai rasu ko wacce za ta rasu tana cikin askabul yamin askabul yamin su ne wanda za a ba su littafinsu a hannunsu na dama za su shiga aljanna amma mataki na ƙasa ba mataki na sama ba me zai faru a laran ba Allah ya ce madalla madalla da wanda za a ba su littafinsu a hannunsu na dama domin za su shiga aljanna ko da ba a sa su a manyan gidajen aljanna ba ala akalla za su shiga anguwan talakawan aljanna to suna kallon da me suka manta wani ya ce shi ko ɗannan ɗin ma da ya samu ya shiga mu muna fatan Allah ya kai mu manya-manyan gidajen aljanna mu zama mu ne ƴan guzafan aljanna ku san guzafa ko akwai guzafa a Abuja na biliyoyin kuɗaɗe ita ake ake yayi a yanzu to a aljanna ma akwai GRA ɗin aljanna na manya-manyan mutane Allah ya kai mu mu je jama'a mu je alaramma wa amma in kana min al-mukaththibin ad-dallin Allah ya ce wa amma in kana min al-mukaththibin ad-dallin amma in mutun yana cikin masu ƙaryata addini ad-dallina batattu in malamai sun waje kai da Allah kyala malaman nan kai da Allah kyala man nan su ma suna yi kai kyala suna karyata wa'azin malamai bata tu wanda ba sa bin shari'a me zai faru a ba? fanuzulum min hamim to in mutum yana cikin waɗannan da ke karyata wa'azin malamai suka bata to su ne za a ba su littafin a hannunsu ta hagu to sai Allah ya ce fanuzulun za a sauke su min hamimin a wani gida da za a rika ba su ruwan zafi suna sha in sun ji kishi wani gida ne gidan wuta wani gida ne gidan wuta sai Allah ya ce me wa tasliyatu jahim Kada Allah ya fassara ya ce wa tasliyatu jahim za a sa su a cikin gidan wutan jahim sai Allah ya ce me إن هذا لهو الحق اليقين الله يتي إن هذا إن هذا لهو حق اليقين إن هذا للي ونا ونن دكجي لهو حق اليقين والله أبن دكجنا نئمان الجنة متانا كركي na azabar wuta ga mutanen banza Allah ya ce lahuwa haƙƙul yaƙini gaskiya ce tabbas ne akwai yakinin haka zai faru ko kina shakka yar uwata wallahi babu shakka akan cewa mutanen kirki za su je aljanna babu shakka akan cewa kafirai da mutanen banza za a azabtar da su a rangoba alkiyama Allah ya ce inna hadha laquwa haqqul yaqin wannan tabbas gaskiya ce ba ba'a ake faɗa miki ba sai ce me فسبح باسم ربك العظيم to a ƙarshen sura gaba ɗaya Allah ya ce jama'a mu tashi mai ta tasbihi subhanallah subhanallah subhanallah kowa ce tasbihi ta faɗi sunan ubangijinta yawaita tasbihi na maganin bala'i Allah ta'ala ya bamu labarin annabi Yunus Allah ta'ala ya ce falaula an إنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون من قال النبي الله النبي يونس ai Allah ya jarabce shi saboda ya yi wani abu sai Allah ya so ya gwada shi ya shiga ruwa jirgin ruwa ya kife da su wata katuwar kifi ta haɗe shi to me ya dinga faɗa Allah ya tsiratar da shi Allah ya ce falaula annahu kana min almusabbihina in baitin ya yawaita tasbihi ba lallabisa fi batnihi ila a suna. da zai ta zama a cikin kefin har ran da za a tashi alkiyama an gane ko to jama'a yawaita subhanallah subhanallah subhanallah yana ma maganin talauci faɗan ba ku sirri ba sai kun biya ba yana maganin mai Allah akwai lokacin da na na fatima abubuwa suka ɗan sa ta gaba gidan aure ta zo jama'aikin Allah sai annabi ya bata wannan sirrin sai ki cewa subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah Allahu akbar Allah in kina haka Allah zai sauka miki ko kwanan gobe ko ku ga wata sa cikin wani yanayi to ku faɗa mata haka Allah zai sauka mata an gane Allah ya taimake mu jama'a mun zo ƙarshen wannan sura kuma sura karatuttukan mu guda biyu kawai a bana insha Allah ta'ala gobe juma'a kun san ba mu da tafsiri na matan aure dai tafsirin maza na asubahi da kuma na yamma amma ranar asabar ranar za mu yi tafsiri sai dai da zan ba da shawara da za ku fito da wuri ya zama ranar asabar kowa ta zo karfe tara zuwa goma ma da ɗan wani abu mu tashi saboda ranar muna da bukukuwa guda biyu kun san an ce biki wan shagali ko ranar biki ba na shi ba to muna da biki ranar muna da naɗin gwani kun san haddan alƙur'ani mataki-mataki ne yanzu alarama malam bashir gombe shine shugaban mahaddata alqur'ani na ahli sunna na gombe state gaba daya duk wani mahaddacin alqur'ani cikin ahli sunna a gombe to ga shugaban shi nan Allah ne ya bashi amma matakin shi rank din shi igiyar shi yanzu igiyar alarama ne gare shi to amma yanda kuka je na jan ayon qur'ani din nan ba kuskure to masana gwanaye gangaraye gangaran gangaran sun gwada ya sun tabbatar da cewa kai wannan ya wuce matakin alaramma za a yi mashi promotion yanzu za a yi promotion ɗin alaramma ne ranar asabar a masallacin zariya rot za a yi mashi rawan daga lokacin ba za a ƙara cewa alaramma bashir gwamba ba sai dai a ce mai gwani bashir gwambe da haka lagawa ta ci gaba jama'a muna da biki ko ba mu da biki muna da bikinmu na alkur'ani rana asabar sannan akwai kaddamar da littafi na furofeso umar lapto wanda ya kawo muku ziyara ya wa'azi jiya kenan ko ko shekaran jiya to shi ma ya rubuta littafi za a yi presentation na wannan littafin to kuma muna bukatar mu je in muka ce za mu fara karatu karfe goma sai sha ɗaya to lokaci ya ƙure mana a can amma inda za ku daure ku zo karfe tara eh? ku zo karfe tara kowa ta zo karfe tara da za mu yi karatunmu tara zuwa goma an gane sai kowa ta tafi gida wanda ta ga za ta je wajen biki a tambayo miji sai an tambayo miji sannan a tafi wajen naɗi in ba wajen nadi nadi ne kawai ba karatu ne ba gayyatar ku ake ba sai dai wanda ya ga zai je taro ne na addini ba za a hana kowa shiga ba cikin maza ko mata an gane za a yi nadin gwani kuma za a gabatar da wannan littafi tun bara ake shirye-shiryen naɗin nan an daɗe ana shirye-shiryen wannan biki sai banin asha Allah Allah ya tabbatar da shi so in kin tambayi mai gidanki ya yarda sai ga kina da kudin keke na fef ko mota da zaki je Zaria Road to shikenan in kuma ba haka ba karfe goma muna gama karatu sai ke tafi gida ki kammala kanki ko kuma za mu wuce can an gane karfe na za a zo tara to in Allah ya kai mu ranar Lahadi a ranar za mu laifin daɗi laifin daɗi a lokacin a ranar Lahadi za mu rufe wannan majalisi na bana sai in Allah ya sa muna da rai Allah ya sa za mu gana ranar lahadi Rana ashirin da shida ga wata kenan ko to a ranar za mu zama na ƙarshe a wannan shekarar shi ya sa yau muka daure ba kammala wannan surar an gane ko to gobe akwai bayanan da za mu yi waɗanda suke da alaƙa da surar a ji bukai zance, ran asabar to ranar kuma lahadi za a yi gayyare za a yi bikin za a yi zaman rufewa gaba daya muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu ina ƙara jaddada maku ji ba asabar karatu zai zama ƙarfe tara ne zuwa goma ba ƙarfe goma za a zo ba nawa za a zo tara na safe insha Allah ta'ala Allah Maɗaukakin sarki ya taimake mu Allah ta'ala ya mana gudunmuwa Allah ya sa mana albarka to akwai masu takaddun addu'o'i kala-kala daban-daban muna addu'a Allah ta'ala biya bukatunsu duk wacce take nema Allah ya kare ta daga wata fitina Allah ka kiyaye ta daga dukkan sharri Allah ka rufa asirin mu duniya da lahira akwai tambayoyi masu yawa a hannun gwani bari mu fara gwani zuwa ranar ranar asabar insha Allah ta'ala za a zo da waɗannan tambayoyi rana asabar za a karanta su insha Allah ta'ala Allah maɗaukacin sarki ya wani gudunmuwa Allah ta'ala ya taimake mu fa subhanaka allahumma wa ilaka illa an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مبروكا واجعل تفرقنا بعده تفرقا منكوما برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين